yau asabar biyar ga watan dulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 daidai da 18 ga watan januwari shekara ta 2002 ta bature muna karatun littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-hujja al-hafiz abi abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari allah ya gafarta mishi a inda muke karkashin babin da al-imam al-bukhari ya kulla ya sa mishi babu birril walidaini ba'da mautihima babin da ke tabbatar da cewa lallai ne iyaye ya'ya fa za su yi musu biyayya ko da sun mutu ko iyayenka sun mutu za ka yi musu biyayya shine ka rinka musu addu'a ka rinka yi musu sadaka ayyukan wakafi ka rinka sadar da zumuncinsu ka rinka kula da abokansu ba ma fa iyaye ba matar aure ma da ta mutu tana nan da wani haƙƙi na ka ci gaba da mutunta ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana mutunta khadija tun tana da rai har ta mutu bai gaza ba duk sanda aka yi wani farfesu aka yi wani abin daɗi a gidan shi sai ce a ɗiba a kai wa ƙawayen khadija duk sa'an da ya ga wata 'yar tsohuwa daga cikin ƙawayen khadija sai a ga annabi yana tsima har sai ya je ya tarbe ta ya mata shimfiɗa ta zauna a ce wannan fa yace ai kanar ta atina ayyama khadija kawar khadija ce tana zuwa gaishe mu lokacin khadija na da rai saboda haka manzon Allah ya sadar da zumuncin matar shi ina kuma sadar da zumuncin iyaye kaga ashe huwa min babi aula shi zai cancanta saboda haka ƴaƴa ku ji wannan ko kuma iyaye ku ji wannan waɗannan maganganun da muke faɗin su mu ne ƴan izala kun ji matsayin iyaye a gurin mu duk wata magana da kaji ba daga bakinmu ba saɓanin haka wannan bata gaza daga abin da Bahaushe ke kira sharri ko kazafi ba wannan kuma dama an saba wa duk wasu bayan Allah da suka tsaya akan addinin Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Mun karanta hadisi na 38 wanda ya zo daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idan bawan Allah ya rasu duk wani aikin shi ya tsaya cik sai dai ta hanyoyi uku yake ganin abubuwa na zuwar mushi kabari hanyar farko sadaka mai gudana ka je ka nemi kasar na goma sha ɗaya wato na jiya mun yi cikakken bayani gamsashe game da sadaka mai gudana ko kuma ilimin da ake amfanuwa da shi ko kuma ɗa na gari wanda ke mishi addu'a to a jiya ne muka ji wani hadisi wanda kafin wannan da hadisi ɗaya wanda ke fassara ƙarshen wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mamaci kullum sai ga ana ɗaukaka darajar shi a kabari kullum sai ga ana ɗaga darajar shi ana ƙara mai mukami a aljanna shi da kanshi sai abin ya bashi mamaki ya ce ya Allah wannan kuma ta yaya ake ne abubuwan nan kullum haɓaka suke yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce ai danka ne ke roƙan maka gafara ashe banda gafarar da zaka samu daga zunubanka sannan za kuma a daga darajar kan danka ya maka addu'a to annan ne muka ce to kaga fa lazumin wannan sai ka haifi da na gari dan haka annabi ya ce awwaladin salihin annabi bai ce ko da ba sai ya ce ko da na gari akwai kaidi da siffanta shi da nagarta in ka haifi dan iska ko dan banza ko dan tasha ko dan area boys ko dan home boys ko dan ta gaban hadari babu shakka ba zai maka ainihin addu'a ba ka san wannan ko sa ma zai ka mutu ya kashe ka eh kai ya ci gado in ba haka ba kuma ya kashe ka saboda babban giwa ta fadi a cinama don haka kusan wannan jama'a a nan ne muka kawo bayanai dangane da tarbiyya shi yasa gaskiya harkar tarbiyya tana da matukar muhimmanci muhimmancin da bai gaza auren ba in ma bai ci ainihin aure wahala ba kamar yadda muka yi bayani domin aure ba shi da wahala amma tarbiyya tana da wahala to in ko kai ka daina ma magana tarbiyyar da kajin turawa waɗannan ka guda uku ya kake gani tarbiyyar kajin turawa dole ne ya zama 24 hours constantly akwai haske tare da sun ba haka ba za su mutu dole ka samo kyandir ka kunna musu a ci balbal fitilar kwai nefa ta dauke wuta dole dai saboda kana tarbiyyar su ba kowane irin abinci suke ci ba sai a ne musu allura ana barbada musu magani kajin turawa kenan fa kajin agir balle kuma dan mutum saboda haka tarbiyya akwai wahala kuma a hankali ake yin ta saboda tarbiyya da ka gani kamar buga kwallaci duk inda ka buga kwallo ka maka ta da karfi ta shiga wani daki da gudu ta daki bango da gudu za ta dawo in ka ɗauke ta ka jefa ta ta shiga ɗakin nan a hankali ta gangara sai ta samu wuri ta kwanta haka ne ko haka ake tarbiya a hankali ake yi ba a wa yaro tarbiya da tsiya da zagi ko da mangari da duka yaronka ya zo yana cin abinci da hagu ba wai sai ka sa hannu ka kife shi da mari ba ka sa kafa hagu ka maki abincin ka wuce zai dauka kawai wannan kuma wani sabon mahaukaci ne ko iska ta kada ne ya motsu kaza kaza kaza dan har yanzu bai san abin da yayi ba amma sai ka nuna mishi kai eh da wannan hannu kake ci ta iya bai sani bane don malamai suka ce a wajen karantar da ilimi in kaga mutum ya yi kuskuren da baka so ya sake yin irin shi to za ka yi mai gyara ka fara buga mai alamar tambaya da wani hannu kake ci mai yawa bai san hannun hagu bai san dama ba sai ka ga zuru zuru sai ka ce to wannan da kake ci shine hannun hagu hannun ka tsaka to ba a ci da shi da hannun dama ake ci don haka cire hannun hagun je kaka wanke shi zo ka zo ka sa hannun dama to kun ga wannan karatun ya zauna mishi kenan in Allah su to ran da ka ga yayi kuskure har wa yau da ya sake gyara mishi to rana ta uku ba laifi kaɗan dungure shi don ya san abin na da muhimmanci to karka mai dukan da zai zan dukan ya fi ƙarfin laifin da ya ai mai dukan da aƙalla zai zan daidai wa daida ga ainihin wato laifin da ya ba don kuma ba domin a aza shi akan tarbiyya sannan ka nuna mai to in ka zo ci wato zama za ka yi wa yara darasi fa darasi akan tarbiyya ba in an ce darasi akan tarbiyya ba wai ana nufin ka sa allo a'a zaunar da su za ka yi yau za mu magana akan yadda ake yin abinci to an tafa abinci a gaba cewa ake bismillah sannan kowa ya ci gaban shi sannan in hannunka da dauɗa ka wanke sannan in abubuwan da ake ci kura-kura ne kamar kuli ko wake ko ainihin kuli ko abu mai ɗaiɗaiɗai haka ɗan wake ko to in za ka kari fiye da yadda jama'a suke ci ka nemi izini sannan in miya ta ƙare gabanka ka rinka wawuso ta gaban jama'a har sai ka nemi izinin su da Allah miyar gabana ta kare barin dan karo haka nan duk wannan tarbiyyar da kake koya mishi tana da alaka da cin abinci tana da alaka da rayuwar shi kuma dan ya saba da adalci ya saba da natsuwa ya saba da neman izini akan abubuwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wata ran kuma sai ka ce yau za a yi darasi ne akan ya ake shiga ban daki ya kuma ake fita wata ran sai ka ce yau za a yi darasi ne akan ya ake gaida manya wata ran yau za a yi darasi ne akan in an haɗu da manya da kaya ko an haɗu da manya a hanya ya ake ratse musu ko ya ake tarban su da kaya waɗannan darussan darussa ne za ka zauna ka musu kuma duka duka fa kar ka ɗauka wai darasi ne za a yi awa ɗaya ko minti talatin ba za ka yi ba cikin minti sha biyar ka gama sai ka ce kowa ya koma kwanta to da shi yaro bai da matsala kwakwalwar fes take zuciyar faratar take abin duk da ka aza kamar farar takarda ce in kai rubutu da jan biro ta ɗauka in kai da baki ta dauka in kai da kore ta dauka ko na iri ka sa mata dauka za ta yi me yasa saboda ita fara ce tsar haka zuciyar shi take a shirye take daga ta karbi komai kuma ta karba sata izin cikin gaggawa biro yanzu kana ɗauko shi ka aza shi kan farar takarda kana goga cikin sakan ɗaya bayyana ko bai bayyana ba haka wannan yaron da zaran ka ce mishi kai eh ba a cin abinci da hagu da dama ake ci in za a ci a yi bismillah sannan mutum ya ci gaban shi ka ji wannan da kyau eh maimaita abin da na faɗa in ya faɗa sai ka ce to tashi ka kwanta an gama hirai an gama darasin yau ba shikenan fa amma ka ga shedan ba zai bakka ba sai ka yi yaƙi da shi da gaske wai sai ka zauna wai kunyar dan kake ji saboda sakarci wai kunya dan kake ji to shine da ya gama kawo mana wannan hadisi malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace mana sahihun wannan hadisi sahihi ne al-Irwa yace ka karanta shi a cikin Irwaul Ghalil zaka ga takhrijin shi alabba hadisi na 1580 mimun ma'ana Muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabi na 25 wato Kitabul Wasiyya hadisi na 14 قال حدثنا يسرة ها Oho magana Abu Huraira eh shine shahidin ne wannan yake karfafa wancan haka ne wato mauqufi ne ba marfu'i ba gaskiya ne قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله ونمتن يتي يا منزون الله inna ummi tuwfiyat uwata ta rasu to laraba ba sa cewa wane ya mutu ko wane ya rasu ya rasu sai dai ce an rasa shi an rasar da shi wajen mutuwa ce sukan ce mata fulani wane ya mutu amma in wane ya rasu a sai dai su ce wane an rasar da shi sai su gini akan majihuli an rasar da shi wato an rasa shi Allah ya ɗauki ranshi yace mahaifiyata ta rasu walam tusi gashi kuma ba bata wasiya ba afa yanfa'uha an atasaddaqa anha shin ne mata sadaka sadaka za ta amfane ta qala na'am annabi yace yi eh. a wata riwaya mutumin cewa ya manzon Allah uwata ta yi mutuwar fuji'a wato mutuwa ta zo kwab daya ba rashin lafiya ba zazzabi ba ciwon kai kawai fat sai ta kwafa ta mutu yace ina gada ta samu dan tsawaitawa wajen rashin lafiya yadda take da dukiya da za ta yi wasiya cewa a ɗibi kaza daga dukiyarta a yi mata sadaka ya ce to yanzu ya manzon Allah in na ɗiba na yi mata sadaka ko abin zai amfane ta manzon Allah ya ce kwarai da gaske wannan me yake nuna mana biyayyar iyaye ko bayan sun mutu shin wannan zai faru in baka yi tarbiyyar ɗanka akan addini ba ya san muhimmancin sadaka ya san darajar iyaye da zaran ka mutu kai kokari yake yi to yanzu duk wata fatara da ya sha da sai ya wanke ta yanzu nan dan haka duk wata mota da bai hau ba zai hau duk wata yarinya da ta gagara zai aura duk wani kankareren gida zai yi duk wani kecere ne zai yi yanzu ba ta kai yake tunani ya maka addu'a ko ya maka sadaka ko kafi ba abin da yake tunani kawai ya zai kyautata rayuwar shi ta daɗi to shi yasa sai kayi tarbiyya ƴaƴan akan addini sai kayi tarbiyya ƴaƴan akan ɗabi'a sai kayi tarbiyya ƴaƴan akan kanka su san wane ne kai dan da dama daga iyayen yau ba su tarbiyya ƴaƴan akan ƴaƴan su san wane ne wane yana da yace mai baba amma bai san menene kalmar baba take nufi ba ina ma'anar kalmar baba bai san ma'anarta ba don haka yake fatan uban ya mutu ya ci gado yana ganin gadon ya fi uban muhimmanci saboda ya san gada ya san kuɗin yadda ya san kuɗin nan bai san uban shi haka ba to da ya san uban shi haka da bai burin uban ya mutu don ya ci kuɗin ba saboda ya san wanzuwar uban ta fi mai wanzuwar kuɗi. jama'a mun gane wannan da kyau ko malam yace sahihun wannan hadisi sahihi ne ka duba sahih abi dauda wato sahih sunan abi dauda aikin da malam muhammad Nasiru al-albani wa sunan abi dauda a lamba hadisi na 2566 malam muhammad Nasiru al-albani ce ha wa gairu ai bukhari da wani malamin sun fitar da wannan hadisi sai ya ce wa lam kif alaihi abdul fi shay'in min al sitta babban malami a shekul allamatu abdulbaki baqi al-misri ce bai taba haduwa da wannan hadisi a wani littafi daga cikin littattafai shida ba ma'ana abin ya baiwa albani mamaki kenan don haka kaga ya sa alamar motsin rai a ƙarshe domin abdulbaki wani hamshakin malamin hadisi ne a ƙasar masar duk littattafan nan na hadisi sai da ya biya musu fihirasa sai da ya karance su ya biya tsara su ya musu lambobi yi wa bukhari lamba muslim ya zo yi ainihin firasa ga abu dauda tirmizi na sa'i ibnu maja da su bukharin da muslim ya tattara su kai duk ta kai ta komo malam abdulbaki ya zo ya rasa ta alkur'ani duk wata kalma da ta face maka a ƙur'ani ka rasa a wace sura take in dai ka rike ita kalmar to abin da ake so kawai ka gano kamar misali innahu tagha to wannan aya sai kake tunani a ina ne a ina ne to amma dai ka rike akwai tsaga a kalma ko to harafin ta sai ka nemo inda ta yake to tsaga sai nuna maka akwai tsaga guda kaza a qur'ani kowace kuma sai ce maka ga inda take haka gano inda taka take to fu'ada abdul baqi kenan to kaga akwai abin mamaki ga malami irin wannan kuma a ce ya ce bai ga wannan hadisi cikin wani littafi cikin bukhari eh, ko muslim ko abu dauda ko tirmidhi ko nasa'i ba gashi kuma a cikin muslim to amma ilimi kenan ilimi kenan kowa ne kai wata ran sai Allah ya tsaye da kai ya nuna maka matsayinka tunda me abun ma gaba ɗaya da duk albarkacin shi ake ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dauda ya ruwaito sahihin hadisi wata ran yana cikin qira'a sai aya ta kakare mishi cik ya rasa yadda zai sai kawai sai ruku'u da aka yi da sallah manzon Allah yake ubayyu dan abu bai nan ubayyu yace gani ya manzon Allah manzo Allah yace to ya akai baka tashe ni ba yace wane ni ina zan iya na sani ko an shafe ta zo in ci gyaran ka matsala ta faru yace dan haka ni ma ne jama'a mun gane wannan da kyau ko to in ya zan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan domin Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah ba mu karantar da kai amma ba garantin karatu zai zauna sai ce karatun nan zai zauna sai dai iya abin da Allah ya so ya ɓace sai ya ɓace don haka ran da Allah ya so sai nuna annabi har kai ma fa dole ka san bawa ne kai jama'a mun gane wannan eh to shi yasa ba za a aibanta fu'adu abdulbaki akan wannan ba sai dai akwai abin mamaki a tsabi'ance a ce profesa yazo yana tunanin a ina b yake shin yana tsakanin a ne da c ko yana tsakanin z da y profesa kaga akwai dan abin mamaki ko eh to amma kuma ta iya faruwa saboda mutuntaka ce ta dan adam Imamul al-bukhari yace babu birri man kana yasiluhu abuhu babin da ke biyayya ga dattijan da baban shi ya dattijan da babanka ya kasance na sadar da zumunci gare shi na yi muku wannan fasara ne don ku fahimci babu mutumin duk da ka san babanka na sadar da zumunci gare shi to wannan mutumin ma ya cancanta kai mai biyayya kun gane babin shine babu birri man kana yasiluhu abu babin da ke biyayya akan ɗa ya yi biyayya ga wanda ya san cewa baban shi ma yana sadar da zumunci ga wannan mutum to duran da ka ga wannan mutum ko ka ga zurriya shi ko ɗayan shi ko jikokin shi to aiki ya samu sai ka ci gaba da zumunci قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مر أعرابي في سفر صحابي عبد الله بن عمر يتي wani ainihin ba kauye yana halin tafiya so ya zo ya wuce mu fakana abu li arabiyin sadiqan li umar radiyallahu anhu abdullahi dan umar ya ce uban wannan balaraban kauye da ya zo ya wuce mu zai yi tafiya to uban shi abokin ubana ne umar kun ji sirrin magana kenan abdullahi dan umar ne yake cewa muna tsaye ko muna zaune sai wani ba kauye ya zo ya wuce zai yi tafiya sai ce uban wannan ba abokin ubana ne ma'ana iyayenmu abokai ne faƙala lil a arabi sai abdullahi dan umar ya ce wannan ainihin ba ga shi a ƙasa malam ya ce wa ƙa'a fi a wa ba al arabi wa min jim ya ce asali a wani bugu na wannan littafi na bukhari sai zama wa ƙalal a arabi sai zama wannan kuskure ne ya ce malam ya yi gyara ne daga ainihin nuska jim wadda mun yi bayani a farkon littafi wa qala li arabi sai shi abdullahi dan umar ya ce ba kauyen alasta ibn fulani kai ba kai ne dan wani ba kuwa ubanka ai abokin ubana ne ba kai ne dan gidan wani ba abokin babana kala bala yace haka abin yake fa amara lahu ibn umar bi himar sai ibn umar ya ce a nemo jaki kana yasta'qibu wani jaki wanda ke biye da ainihin abdullahi dan umar kun san shugaban kasa ko gwamna ko sarki wanda ya kai ya kawo zai tafiya da mota ɗaya in yana tafiya akwai wata da yake ciki akwai wasu kuma escorts ne ga su nan bin shi suke da zaran wannan da yake ciki ta dan fara eh, matsala kaza sai a sauka kawai sai yalla ya shiga waccan ko sai a aje wani bawa ko bafade ko wani bakanike sai ya ci gaba da kula da ita to sahabbai shine abdullahi dan umar yana tafiya kan raƙumin shi ga kuma wani safayan jaki a baya wanda ko da wannan doki ya samu matsala ko alfadari ko da raƙumi to kawai sai a hau to sai abdullahi dan umar sai ce wannan jaki da ke biye da shi a ɗauka a ba ɗan gidan abokin mahaifin shi an gane wannan da kyau ko ga sha ƙasa ya fassara ya ce ai kana ibn umar yastashibu khalfahu himaran ibnu umar ya kasance a bayan shi biye da shi akwai wani jaki da yasa yana bin shi yastarihu alaihi idza bajara min rukubil ba'ir in ya gaji daga hawan raƙumin sai koma ainihin kan wannan jakin to kun ga jakin yana tafiya empty kenan ko to dan haka kawai sai ibnu umar yace a dau jakin nan a baiwa wannan ainihin dan ah, abokin mahaifin shi wa naza'a imamatahu min ra'sihi fa wane mutum ya kuma kwance rawanin shi da ke kan shi ya baiwa wannan dan aboki nashi manyan malamai irin waɗannan fa rawani irin na malamai ka duba fa irin su ibnu umar ya ɗauka ya baiwa wannan dan gidan abokin mahaifin shi fa qala ba'd man ma'ahu sai wasu daga cikin jama'a da ke tare da abdullahi dan umar sai suka ce ama yakfihi dirhamani ba kauye kuma ranka ya dade ai dirhami biyu bai ishe shi ba kwandala biyun ka ba wannan ba kauye ai na zai tafiye ne a ba ba kauye jaki a bashi nadi irin wannan mai karama faƙala sai ibn umar yake ƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ai cewa akai annabi ya ce ihfaz wudda abika la taqta'ahu fayutsi Allahu nuraka ka kiyaye soyayyar da mahaifinka yake ga wasu mutane kar ka yanke wannan soyayya fayutsi Allahu nuraka haka ya kamata fayutsi Allahu nuraka sai Allah ya bice hasken da ya baka hasken da kake da shi in ka yanke waɗanda Allah waɗanda mahaifinka ke so ko waɗanda mahaifiyarka ke so bayan rasuwar mahaifinka ko mahaifiyarka ko kuma wani lokaci dai sai ka yanke hasken da kake da shi sai Allah madaukakin sarki ya yanke shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ga ma'ana abin da ibnu Umar yanzu yake son ya kawo shine ne yana son ya nuna musu ai yayi haka ne don sadar da zumunci sadar da zumuncin wa sadar da zumuncin mahaifin shi Sayyidina Umar malayin ce da'ifun wannan ainihin wato lafazi za'ifi ne ina za a ga bayani akan haka sai ce a duba ad-da'ifa silsilatul ahadith ad-da'ifa lamba hadisi na 2089 amma kuma sai malayin ce muslim mimun muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabi na 45 wato kitabul birri wasila hadisi na 11 zuwa na 13 to ina ma'anar wannan abu wannan takhriji din cewa muslim ya fitar da shi ba albani ne yayi ba shi malam jilani ne mai ainihin sharhin asalin abin nan al'adabul mufrad duk mun yi bayanan waɗannan a muqaddima shi wannan takhriji dan haka a ƙasa sai malam albani ya marmaza yace hadha khata'un fahishun wannan kuskure ne mai yawa fa inna musliman domin imam muslim wa wal qissa ko da yake ya ruwaito asalin kissar a cikin juz'i na takwas safi na shida bi isnadin akhar sahih da wani isnadin daban ingantacce falaysa fihi qawluhu amma a ciki ba a samu magana cewa ihfaz wudda ila akhirih ba a samu wannan ba ma'ana asalin wannan ainihin asari ya inganta tun daga farko har zuwa inda aka ce dinnan amma fihi dirhamani dirhami biyu bai ishe shi ba to amma daga inda aka ce faqala qala annabi sallallahu alaihi wa sallam din nan har zuwa karshe to wannan lafazin bai inganta ba shine ba'isi din amma asalin hadisin fa ya sahaha a cikin sahihu muslim to kaga malaman hadisi in ka hada duka ce muslim ya fitar da shi sai su ce a'a ba haka abin yake ba sai a ce iya nan ne musulun ya fitar nan musulun bai fitar ba shi yasa an kana magana gaban malaman hadisi ka rinka kana kirga kalmomin da kake faɗi kana zarbabi ka buga wani harafi ɗaya zai ce a aban da wannan saboda ba za su yadda aiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam qali ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan dai ba komai yake nuna mana ba fiye da abin da bukhari ya kulla babi akai da kuma sauran fa'idoji da ke ciki shine duk da cewa mahaifinka ya rasu amma zaka ci gaba da sadar da zumunci yanzu ku dubi wannan sadar da zumunci mahaifin ya rasu ba amma ya ɗauki jaki guda ya bayar kamar yanzu a ce kai ne ranka ya daɗe sai ga wani dattijo ya fito daga gona ga motoci biyu kana da su ah kai ba kai ne dan abokin ubana ba eh to jama'a ku bashi sabuwar fijan nan misali misalin haka fa kenan yawwa to ka gani kuma jama'a dama an dade da raina ba kauye ba kaga tuntuni dubi sai aka ce amma ya hidir hamani ba kauye kuma ranka ya dade dirhami biyu bai ishe shi ba kaga ba kauye fa an rena shi tuntuni ka dodo ba tun fiye da shekara dubu da amma ana ganin har yanzu bai wuce kwandala biyu ba fa a bashi kwandala biyu mana ai ta ishe shi ba kauye kawai za a bashi jaki ka gani haka bukhari ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana shan nono haka sai wani ba kauye da farkon kissa tukuna ibnu abbasin ke zaune dama da annabi da ya sha sai annabi ya ga abin yayi nauyi sunna ta nuna in ka sha to na dama da kai zaka miƙawa to sai zama yanzu na dama da shi wani yaro ne dan karami ga manya-manyan dattawa irin su abubakar da umar kuma a majalisa manzo Allah sai ya ji nauyin abin amma saboda addinin musulunci is the only democratic religion in the entire world musulunci kadai shine tsantsar addinin demokradiya addinin yanci sai ya ce kai yaro ba za ka yarda in bai wa dattawan nan ba su sha kafin kai ya ce a ya manzan Allah falalan bakinka kuma ya zan ba a bana a bata in sha aka ba shi ya kama daidai inda manza Allah ya rike ya sha shi ma ya rike ya sha to yanzu sahabbai sun san haka kenan to wata ran ana zaune sai ya zama tsautsayi ne faru menene wani ba kauye ne dama da annabi sallallahu alaihi wasallam aka sha nono annabi na shan nono sai Umar sai ya zo ya tsaya daidai kan shi yana cire a bakin shi sai ce mai kona mai kona <laughs> kawai muna zaune tare da kai wani ba kauye zai kwashe karama ya tafi kauye kwana sai umar ya karbe kawai ya sha yawa a kaga to kauyawa haka dai eh shi yasa gaskiya ba kauye kai kokari ka dawo bariki kwarai hmm, da gaske baka ji ko mawaki cewa ya kowa ya zaman birni sannan aka ce ya koma kauye ya ce duniya tasa ta gigita bala'i kenan kana birni ka koma ƙauye to duk gaba ɗaya duniya ta gama rude maka Allah kiya Allah ya raba mu da zaman ƙauye jama'a mm. ha annabi ya ce man bada jafa duk wanda ya zaman ƙauye sai ya jahilci dan haka in ka samu limamin ƙauye malam a'udhu billahi Allah ya kiyaye qala haddathana abdullah ibn yazida qala haddathana hayawa qala haddathani abu usmana الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن دينار يا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يا Allah sallallahu alaihi وسلم haka malaman salaf suke da basu boye malaman su ba sai Allah bai boye sunansu ba in an ka faɗi karatu wai gaya maka sai ka cewa ne karantar da ni ko da ka girme shi da suka bayyana sunan malamansu sai Allah ya bayyana sunansu. kai kuma yanzu wai kana ga gwaninta ce ma a ce kai baka da malami a duniya so kake a ce shege ya gano a to an faɗa ka zama shegen tun da haka kake so wai bai so a ce wai malam wane ya karantar da shi matukar wane malamin ka ne ka ce malami na ne ba abin da ya rage daraja ka sai ƙara daraja ka to da kawai gari ba ka san a san malamin ka ko a san malaman ka kai ma sai Allah ya boye sunan ka duk kamfen da za ka yi a san ka sai a ƙi saninka. amma su ba abin da ya shafe su kawai da sun zo sai su ambaci sunan malaman sannan aka ce saboda ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suka zo sai su kwance mukamin duk wani malami ba za su kira shi da mukamin shi ba ba wanda zaka ji ya ce haddasana shehu kaza kaza sai mutaakhiruna da suka zo su suka fara wannan dabi'a amma su su bukhari kawai sai dai ka ji ya ce haddasana abdullahi ibn yazida abdullahi dan yazid ya ba mu hadisin da yace haddasana hayawa haiwa ce ya karbo daga ainihin Abu Usman Abu Usman ya ce daga Abdullahi Abdullahi daga ibnu Umar aka ce abin da sa saboda za a faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin isnadin za a kira shi da mukamin shi to ba a so mukami biyu a wuri ɗaya sarki biyu bai yiwa a fada daya tunda dai isnadin nan magana waye ta manzon Allah za a kai gare ta ko to za kuma a kira shi da rasulullahi to ka a kira wani da nashi mukamin kowa ya hakura da nashi mukamin manzo Allah ya zama shi kadai ke da mukami a wurin aka ce wannan yana daga cikin hikima qala abdullahi Ɗan umar yace manzon Allah yace inna abarral birri an yasila ar-rajulu ahla wudda abihi biyayya mafi girma bayan mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarka shine ka sadar da zumuncin da ke tsakanin masoyan mahaifinka bayan biyayyar da kake wa iyayenka suna da biyayyar da tafi kowace ita ce an silar rajulu ahala wudda abihi ahala wudda wudda abihi mutum ya ainihin sadar da zumuncin da ke tsakanin shi da masoyan uban shi a ce babanka kana nan ainihin zaria ya saba zuwa duk shekara yana da wasu dangi a can birnin kabi ko a sakkwata ko a ina ne can cikin ƙauye lungu sai kai ma bayan rasuwar babanka sai ka je ka ci gaba da sadar da wannan zumunci jama'a mun gane wannan da kyau aikin da wahala fa saboda shedan yana da aiki mai karfi akan wannan zai ga ta kokarin fatattaka zumunci di ya raba ku kuɗi juna kai da Allah su kauya me zaka yi da kauyawa kuma yaushe zaka je a duk da kauyancin su ka je ziyarar su Sun so kawo maka abinci ka zauna ka ci ka mutunta su ka kwana tare da su su ji daɗi ɗan uwansu ya zo daga alƙarya ran da aka ce kai ma gashi sun zo ka mutunta su kai ta nuna abokai kun ga wannan ɗan uwana ne wannan kanin babana ne kaza kaza kaza yana jin daɗi sai ka ga zumunci yi ƙarfi haka ake so ba shirka ba ko shi ne sarkin maguzawa zaka sadar mishi da zumunci mun karanto a bayan matukar ba faɗa yake da kai akan addini ba ba abin da zai hana ku sai ku yi ta mu'amala ita eh, shirka shi Allah ya sa ai bari kuma kana kyautata mai kana kiran shi da ya dawo zuwa ga addini jama'a mun gane wannan da kyau ko haka sunna ta ce shine yace sahihun malam albani ya ce wannan hadisi sahihi ne ka duba as-silsilatu sahiha silsila sahiha lamba hadisi na 1432 da lamba hadisi na 3363 ah, mimun yace muslim ya ruwaito wannan hadisi duk inda ka ga irin wannan takhrijin to na shi malam jilani ne an gane wannan da kyau ko Shi ne sai ainihin wato ce mimun wato muslim ya ainihin fitar da wannan hadisi a cikin eh, abin nan lambar kitabi wato littafi na arba'in da 45 shine kitabul birri wasilati wal to abin da za ka ce yanzu nan ashe duk akwai irin waɗannan abubuwan a cikin sunna amma ba a karantar da mutane ba wato matsalar da ke faruwa shine samar da ƙwararren malami ne yake wahala to aka samu ƙwararren malami shine zai san cewa zai karantar da ku aƙida ibada mu'amala to aka karantar da ku waɗannan abubuwan uku to an karantar da ku musulunci to galibi in ba a samu ƙwararren malami ba sai zage ta karantar da ku aƙida ya zanga ku da samfarerar aƙida amma kuma ba ku iya ibadoji ba ba ku da ɗabi'u na gari sai rashin iya ibada da rashin kyawawan ɗabi'u na dubba sai ya sa aƙidar sai ta muni ko kuma bai damu da aƙida ba sai ta karantar da ku ibada kullum wa'azin shi kan sallah azumi sallah azumi zakka sallah azumi zakka aƙida fa ba ta ladubba ba su ko kuma diyawa watsar da wannan kullum sai dai ka ji wa'azi a kan ladubba ga yadda ladabin rayuwa yake amma ba ku iya ibada amma so ake a kasabta a karantar da nan a karantar da nan a karantar da nan sai a samu mutane cikakkun musulmi na gari jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya taimake mu kaga dai ga waɗannan abubuwan duk gashi cikin sahihu muslim riyadu salihin an ka ɗauka duk waɗannan irin abubuwan suke karantawa amma sai ga mutum yanzu gashi ahlus sunna ne babu ladabi ina ma'anar ladabi kan gado a faɗi da hausa don kalmar ladabi larabci ce kan gado sai ga mutum bai da kan gado duk mutumin da aka ce bai da kan gado kuwa kaɗan ya rage zama motsatsi Allah ya kiyaye hadisi na sha ɗaya da sha biyu da sha uku babun la taqta man kana yasilu abaka fayutfi'u nuraka babin da ke tsawa akan cewa karka sake ka yanke zumuncin wanda ke sadar da zumunci da babanka sai ainihin Allah ya yanke ainihin haskenka sai Allah ya bice haskenka an gane wannan da kyau duk wanda ka san babanka na sadar da zumunci tsakanin shi da kai tsakanin shi da shi suna akwai zumunci to kar ka sake ka yanke wannan zumuncin ka sadar da shi قال أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة ma amr ibn usmana abdullahi dan lahiq yace akhbarani sa'ad ibn ubada az Sa'adu sa'ad dan ubada bazuraki ya ainihin wato bani labari yace lalle baban shi mai suna ubadatu zurqi yace kuntu jalisan fi masjidil madina wani lokaci na kasance ina zaune a ainihin wato wani masallaci daga cikin masallatan ainihin madina to wannan tun da yace fi masjidil madina a zahiri zai zama masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ke yace tare da amru dan usman famar rabina abdullahi ibn salami sai abdullahi dan salam ya ainihin zo ya wuce wani hamshakin malami ne cikin sahabbai a da kuma ba yahude ne cikin yahudawan ma malami dan malamai da shaidar su kansu yahudawan ran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo madina wannan mutum ya shiga ya fita ya je ya sabi da annabi sallallahu alaihi wasallama yace na samu labarin ka zo amma ga tambayoyi daga cikin tambayoyin nan ga su ya lissafo mishi kaɗan daga duk da an an yi wani littafi da aka tsara tatsuniyoyin ƙarya wai tambayoyi dubu kaza da abdullahi dan salamin wannan duk hayaniya ce tambayoyi uku ne abin da ya tabbata ya mishi kaɗan daga tambayoyin nan shine menene abincin farko da 'yan aljanna za su fara ci in sun shiga aljanna annabi yake soyayyar hanta ta kifi shine abincin 'yan aljanna na farko da za a fara musu mara balale to waɗannan tambayoyin ya san ba mai iya amsa su sai annabi an gane wannan da kyau ko to duk da ya amsa mishi nan da nan sai musulunta sai marmazai ce sai dai kuma innal yahuda qaumun buhtun yahudawa akwai ya manzon Allah wallahi in suka ji labarin na musulunta za su zubar da mutunci na a wurinka ba za ka taba gani na a matsayin mai mutunci ba ya ce me kake nufi ya ce abinda nake nufi ka saka na in shiga ɗakin nan ka saki labule ka kira su kai musu tambaya za ka ji matsayina a wurinsu sannan daga baya in na fito na faɗi matsayina a yanzu za ka ji kuma yadda za su ce annabi ya ce wannan abu mai sauƙi shiga ɗaki haka je aka kira yahudawa ya ku yahudawa abdullahi dan salam me za ku ce game da shi suka ce sayyiduna wa ibn sayyidina babba dan manya jikan manya gidansu duk waliyai ne manzo Allah ya ce da kyau wa ma za ta kolo da in aslama me za ku ce inda za a kaddara zai musulunta zai suka ce hashahu Allahu an zalika a billahi a'udhu billahi ma kana muslima sam bai kamata ya musulunta ba musulunci ma bai yi kyau da shi ba yana jin haka sai daga labule ya fito yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu annahu rasulullah nan take sai suka ce sharruna wa ibn sharrina masharranci dan masharranta duk gidansu matsiyata ne a manzo Allah kaza kaza kaza kaza sai yace kaji ko ya manzo Allah kaji ko yace to da sun samu labari tun da wuri da ba a yi haka ba da haka za su bata ni don haka sai ka gaba ni da wata fa'ida haka yahudawa suke tun har yau haka za su kasance har gobe masharranta ne yahuda masharranta na inna na duk inda gaskiya take ba yahude baya su duk inda gaskiya take bai wuce mako guda muna tare da wani ba yahude a abuja muna hira da shi a wusetu muna zaune da daddare haka muna hira ya ce shi mutumin israel ne ya ce a israel ya turanci muke sai na ce ga alama kana jin larabci ke ne ya ce kwarai da sai muka juya kaza kaza kaza sai na ce ina gama ka da allah yanzu akwai tabbacin wannan dutse da kuke so ku kafa a nan baitul maqdis tsakaninka da allah dutsen nan shine na annabi dawuda ko kuwa sai dan yi murmushi ya ce me yasa ka tambaya na ce na san akan ku kafa dutsen nan ne aru arun shekaru kuke ta kashe bayan Allah sai ce eh to ko ma dai ba shi bane tunda dai muka ce shine ai ya zama shi din na ce to a kan shi kuma ya cancanta a kashe mutane dutsen da ba mamaki bakaken karnuka sun sha yin fitsari a kan shi kaza kaza kaza kaza kaza to nan muka ci gaba da hira nuna son zuciya karara ya ce ai su duk abin da suka saka wa ransu za su babu shakka babu ja da baya akan haka sai sun yi wannan kanu la ya na hauna an munkarin fa'aluhu in dai suka fara barna wa'azi su bai sa su bari yi wa'azi yi wa'azi sai ce kulubuna na zukatan mu a kulle suke Allah yake bal la'anahumullahu ƙarya suke zukatarsu a buɗe suke tsine musu albarka Allah yi saboda su don haka fala yu'minuna illa qalila Allah ya tsine musu albarka imanin ma Allah bai musu arzikin su ba sai yan kaɗan daga cikin su sai ka tara dubu baka samu irin wannan ba ba yahudi ba ya san gaskiya shi yasa ka duba wulakanci ya kai wulakanci fa Allah ya gama wulakanta su ka sunan kabila ce kabilar da ba a taba samun annabawa da waliyai a cikin wata kabila ba fiye da ita amma a yau in aka kira ka da wannan sunan an zage ka sunan kabila ne ya juye ya zama sunan addini ya juye kuma ya zama sunan samfariran yan iska dan an ce yahud ai kabila ce ko dai ana danganta su zuwa ga tuba da suka yi wallazina hadu tubabbu yan mun tuba ko kuma ana danganta su zuwa ga yahuza ma'ana jikokin yahud abin nan yahuza to ɗayan biyu ma'ana sunan kabila kenan sai abin ya zama addini a da aka ce maka kai ba yahude ne to kama a yanzu ne a ce ai wane sahabi ne jama'a kaga an nuna yana da daraja ko tafiya ta tafi da suka fusatar da Allah sai Allah ya juyar da su wannan suna a idan mutane sai zama zagi dama soyayya da kiyayya Allah ne ya kira mala'ika Jibril ya ce Jibril ina son wani kai